This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da saroniya da fara'a da nomad da dalot da kuma niyya muryar arewa za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsin ranar Litini 18 ga watan Janairu. Za a ji cewa takaddama ta gaure kan makomar kujerar kakakin majalisar jihar Taraba. a doka yanzu ba mu da speaker domin shari'an da aka yi a baya game da mazabar shi speaker Za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Borno za ta sa kafar wando guda da wasu likitoci. Sannan kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafa da shirin sana da rashin tayi. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Amma fa duk waɗannan sai kun sha labaran duniya. Masu assalamu alaikum. Jiya Lahadi ne fadar white house ta fidda wata sanarwa dauke da kakkausar lafazi da ke allah wadare da harin da aka kai a babban birnin kasar burkina faso wanda ya dalilin mutuwar mutane har 29 kana wasu da yawa daga kasashe har 18 suka samu rauni daban-daban wannan da yana faruwa ne a daren juma'a sanarwar ta ci gaba da cewa ayyukan ta'addanci da ake yi a sassan duniya ba zai sa kasa ta amurka ta yi kasa a gwiwa ba wajen kokarinta na yaƙi da ta'addanci a sassan duniya daban-daban wanda take yi musamman ma domin ganin ta karfafa mulkin demokuraɗiyya ta da bunkasa kiwon lafiya da samar da tattalin arziki mai walwala ga kasashen afirka da ma sauran kasashe masu tasowa a sassan duniya daban-daban sanarwa wadda ya ba da misali da mutuwar ba amurken nan mai aikin ibadar krista michael rendering a irin wannan ayyukan ta'addanci ya zo daidai ne lokacin da kasar ta na faso take zama makokin kwanaki uku game da harin da aka kai a hotel din wani hotel a kasar wanda a kai a cikin kasar wanda kuma yan kungiyar alkaida ne suka dauki alhakin aikatawa shi dai rundun da matarsa suna da wani gida ne na daukar ɗauniyar marayu da ke kilomita 100 daga babban birnin kasar wato wagadugu shugaban rock mark christian wanda ya kama aiki a matsayin shugaban a cikin watan da ya gabata ya ce wannan shine karo na farko da kasar ta fada hannun 'yan ta'adda da harin hararen daban-daban da suke kaiwa sai dai alkawarin cewa nan ba da jimawa ba kasar za su shawo kan wannan matsalar tawagar sojojin amurka masu neman jirgin saman amurka din nan da ya bace sun ƙara tsawon wannan aiki nasu zuwa jiya lahadi jirgin sama mai saukar ungulun wanda ya ɓace a yankin pacific ya ɓata ne lokacin da ya yi karo da wani jirgin a yankin gabar pacific a ranar alhamis jami'an soji suka ce iska mai ƙarfin gaske ta kawo wa wannan aiki nasu cikas musamman a arewacin tsibirin ahu sai dai kuma sun ce an hango tarkace warwatse da ke da nisan kilomita 11 daga gabar kogin mahukunta suka ce wasu fararen hula sun bayyana cewa sun ga lokacin da jiragen biyu suka yi karo da juna da yammacin ranar alhamis to sai dai kuma suka ce ba su ji ko ɗaya daga cikin jiragen na buƙatar taimakon gaggawa ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaba fafaroma francis ya yi addu'o'i a wajen ibadar yahudawa a jiya lahadi wanda wannan shine ziyarar farko da fafaroma ya kai wajen wannan ibadar ta yahudawa kuma ya soki lamirin tashi tashin hankula da sunan ibada ya ce rikici da tashin rikishi rashin zaman lafiya da rashin adalci yana ƙaruru ta wuta cikin al'umma don haka ya kira da jama'a su ƙaunaci junansu fafaroma ya ce tashin hankali da nuna ƙiyayya babu ɗaya daga cikinsu da ke haifar da ɗa ido har ila yau fafaroman ya kai ziyarar nuna tausayawa ga waɗanda suka tsira a sakamakon kisan yahudawa da aka yi lokacin hitler ya ce wahalarsu hawayen da suka zuba ba zai taɓa zamewa banza wofi ba ziyarar ta fafaroma francis a wannan wurin ibada ta yahudawa ya bi tsahon magabatansa ne wato fafaroma john paul da fafaroma benedict waɗanda dukkansu sun ziyarci wannan wurin ibada ta yahudawa kuma sun yi addu'o'i daban-daban amurka ta ce tana neman 'yan ƙasar ta su uku da aka sace a bagadaza babban birnin ƙasar iraki jami'an iraki da na amurka sun bayyana cewa kamfanin da mutanen uku ke wa aiki ne ya bayyana cewa yau kwanaki biyu kenan da ba a ga mutanen ba sai dai kawo yanzu ba wani cikakken bayani game da waɗannan mutanen da kuma takamaiman irin aikin da suke yi a wannan ƙasar domin ko akwai kamfanoni da yawa da suka hada da na tsaro da kuma na gine-gine mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi ya ce suna aiki kafaɗa da kafaɗa da jami'an ƙasar iraki domin gano inda waɗannan mutanen suke rahotanni sun bayyana cewa 'yan kasashen waje ne dai da dama suka bace a iraki musamman ma cikin 'yan watannin nan kuma sau tari 'yan ta'adda ne ke aikata wannan ɗanyen aikin labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc fara daga jihar Borno inda gwamna Kashin Shattima ya sha alwashin sa kafar wando guda da likitocin da gwamnatin jihar ta ɗau nauyin karatunsu amma suka ƙi mata aikin ƙa'ida. Haruna Dauda gare ka. gwamnan jihar borno honorable kacha tima ya ce zai gurfanar da dukkanin ɗaliban da gwamnati ta ɗauki nauyin su lokacin da suke gudanar da karatun aikin likitanci zuwa gaban kuliya idan har ba za su dawo su yi wa gwamnatin jihar borno aiki ba gwamnan ya dai bayyana haka ne lokacin da yake karɓan tsofaffin ɗaliban yarwa da ke cikin garin maiduguri ya ce sun ɗauki nauyin ɗalibai da dama musamman ma waɗanda ke koyan aikin likitanci kuma sun biya su albashi lokacin da suke karatun koyan aikin likitanci a jami'o'i amma abin mamaki da zarar sun kammala sai su fice daga jihar ko kuma su kama kama wani aiki na daban yana mai cewa asibitin an gina a northern borno akwai 'ya'yan tsoho american doctors an ce ku je ku yi sai dai baburawa da su je su yi musu aiki how is that possible ba ba su da shi bane suna eh, my road is northern borno that i'm criticizing mutane and so be it in i think i owe it a duty mu ku juna gaskiya akwai yaran mu medical doctors from northern borno who never start in northern borno akwai yaran abadan who american medical who never start in abadan akwai yaran from monguno from ganzai from magumeri from mabar from kaga gwamna ya ce a zaka mun kammala kwaskwari asibitin da ke garin benishek kuma muna yin barbarin da zai zo ya mana aiki da za mu ba shi gida da mota amma abin ya gagara right now we have completely renovated the general hospital in benishek we are shopping for a medical doctor da za mu ba shi mota free za mu ba shi gida free akwai bane ya je ya aiki it's a peculiar task to get one in ka bai su za su ce a wala ma consultancy teaching hospital are you going to consult over the dead bodies of the kai you have a primary duty gwamnan ya ce mun shiga yarjejeniya da waɗannan ɗalibai lokacin da suke karatun likitanci kuma suna karɓar albashi amma suka ƙi su zo su yi mana aiki na haka za mu wallafa sunayensu a jaridu kuma za mu kai su kotu idan har ba za su zo su yi mana aiki ba so we have signed a bond with most of these students they were adding salaries when they were reading for their NDPS. I will get their names published in newspapers. I will take them to court. Ya ce duk wanda ba zai zai mana aiki a nan ba har na wasu 'yan shekaru dole ne ya biya mu kuɗin Muhammad da riba ko kuma mu kai shi kotu. Wanda muka yi signing da su, we are going to take them to court, embarrass them and get back our money. Because jin kunyan mara kunya haramun ne tafiyan nan da muke nan wallahi a amsori za mu taka kafan kowa for the good of us wa zai yi mai softly softly da alamu wannan furucin gwamnan da ya sa da hankulan jama'a musamman ma waɗanda wannan lamari ya shafa wanda yanzu hakan gwamnan ya kyankyasa ƙasa yana mai cewa ba zai lamunci irin wannan lamari ba nan gaba haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu Haka dai kuma a gada na biyu daga barno bari mu dan zakuɗa zuwa Taraba inda ake takaddama kan kujerar kakakin majalisar dokokin jihar ga Ibrahim abdulaziz. Aziz. Rudanin da yana ƙara bayyana ne sakamakon hutun illa ma sha Allah da 'yan majalisar suka soma ba tare da sun zabi sabon kakakin majalisar ba lamarin da yake ma ana ganin da kamar lauje cikin nadi tuni masu bin diddigin siyasar jihar ke zargin cewa akwai wata kullalliya na kin buɗe majalisar har sai an sake gudanar da sabon zaɓe a mazabar Bamga wato mazabar kakakin majalisar da kotu ta soke zaben sa Mr. Abel Peter Diya inda har wasu ma ke zargin jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar wanda ita ke da rinjaye da hana gudanar zaben sabon kakakin majalisar zargin da PDP kuma ke musantawa Alhaji Inuwa Bakari da ke zama kakakin jam'iyyar PDP a Taraba ya ce ba su da hannu a wannan dambarwa. Jami'a ba ta zaɓa masu matsayi ba, jami'a tana zaɓa mutane su je su suke zaɓa kan waye ne speaker waye deputy speaker waye uh, house leader waye ne majority leader ba na duk ba min jami'a ne. kawo yanzu ma shugabannin majalisar dokokin jihar sun yi gumda bakunan su game da wannan sato kasa katsin inda kowa ka tuntuba sai ya ce ba zai yi magana ba honorable dan ladi banfo da ke zama mataimakin kakakin majalisar wanda shine ma ya kamata ya mai gurbin kakakin majalisar da aka soke zaben nasa ya ce fa ba zai ce komi ba tana hutu To amma honorable ina batun nadin sabon kakakin majalisa. To ko 'yan bangaren APC marasa rinjaye a majalisar ke cewa ne? Dr. Abubakar Jugulde shi ke wakiltar mazabar Gembo a majalisar kuyin jihar. A doka yanzu ba mu da spika domin shari'ar da aka yi a baya game da mazabar shi A wanda kotu appeal court a yola ta tabbatar cewa akwai kurakurai da aka yi a mazaɓarsa wanda za a koma a sake kawo yanzu kuma al'umman jihar Taraba na fa mai da martani ne game da wannan hutu na illa ma sha Allah da yan majalisar suka tafi. A sunana Malam Sha'ibu Abdulmumin mai ya kafi. A na gaskiya wannan lamari na tafiya hutu mun fahimci ba na bane lauje ne cikin nadi kan. Dan bai dace a ce har mun a yanzu an kawo bojer talaka na sauraro su ji alheri da ya samu cikin sabon shekara. Sannan a ce yan majalisa ba sa nan sun tafi hutu. Ni sunana Honorable Abdul Shekara a gaskiya har ga Allah yan majalisa ba su mana adalci ba rashin adalci da su ba su mana ba majalisa tana da dama ta yi zaɓe tana da dama ba wai za ta iya ba doka ne ya ba ta dama ta yi zaɓe ba wai sai ta jira a'a sai gwamna ya ce wani yake so ko kuma ya ba budget da aka kai ba su tsaya su kai ba mu talakawa gaskiya ba a mana adalci a nan ba wasu talakawa kenan a nan jihar Taraba wanda yanzu kuma an zura ido ne a ga yadda za ta kaya game da kujerar kakakin majalisar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Ibrahima kafin mu ci gaba ga marigayi ɗan ƙwairo. To na talatu an katse ma jin daɗi kana ta girgiza kai yanzu dai bari mu canza wani abu yanzu kun bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Da rashin ta yi akan bar arha jama'a barkama da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To ya zama kawo ƙarshen tattaunawarmu a kan farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya ba tare da bata lokaci ba ga Madina Dauda. kamar akwai wani abu da bamu taɓa ba shine kiraye-kiraye da ake ta yi cewa a rage ƙarfin naira to ko za ka ɗan taɓo mana wannan a cikin naka shawarar da za ka bayar na ƙarshe? to babbar shawara da ya kamata in bada a gwamnati na bacin maganar canja naira ko rashin canja naira ko rage karfinta ko ko ƙara karfinta wannan duk ya tattaru ne da gudanar da al'amura na tafiyar da arzikin ƙasa yau batun a ce dala ta hau naira 225 a'a europe ya hau 200 da wani abu sefa ta hau 300 da wani abu fan ya hau fan ya hau wannan sonmu ne ya kawo haka me yasa ya zama sonmu ne idan ya zama na yau a najeriya a ce graduate da suke fita daga jami'a za su tafi bautar ƙasa ka kai su su tafi gona su taisi noma shine samun horo da ya kamata su samu mataki na farko baga hanyar ilimi ce sannan shi manomi ka ɗaukaka shi daga noma da ya saba bisa al'ada ya taho noma wanda ya daidai da zamani saboda duk maganar kasuwanci da kake yi kasuwanci yana da rai akwai lokacin da kasuwanci yake yin jinya akwai lokacin da yake mutuwa akwai kuma lokacin da yake da isasshiyar rayuwa yake motsawa so sau tari a bangaren noma muna tafiyar da noma a arewacin ƙasa wanda alhali wannan noman ya zama majinyacin noma ko kuma ya zama mataccen noma saboda mine da bisa al'ada ake yinsa shekara 40 30 50 da ta wuce babu ilimin babu ilimin shi ma'aikatan gidan gona da gwamnati take da su da ba a ba su training na gudanar da ci gaba da noma na zamani sannan shi kansa manomi da ake magana a kansa talakan ƙasa bai iya noma abin da zai ci a shekara saboda me yau takin zamani ya kai kudin masara buhu uku kuma kila a gonarka kana da hekta ta kai 32 hekta din nan zaka zo ka raba ta eka ka zo ka yi abin da ya kamata ka yi manomanmu a karkara babu wannan ilimin ya kamata gwamnati yanzu idan ta kawo wanda suka fita daga jami'a a'a wanda ya karanta agric ne wanda ya karanta geography ne ko mine ne in dai ba likita ba ne da famansi da sauransu kai su gona wa'yansu kuma kai su solar minerals idan ya zama na gwamnati ta ɗabbaka wannan harkar to za a samu tabbacin wayewa tabbataccen arziki wanda yake zai bunƙasa wajen al'umma yana ka bunƙasa kuɗi na farko yau ƙaramar hukuma tana karɓan kasanta daga gwamnatin tarayya yadda ya kamata tana aiki da shi yadda ya kamata sannan manomi gwamnati ta masa hanya zai ɗauko kayansa daga yadda ya noma a kawo kasuwa a cikin sauki na san manoman da suke noma shinkafa suke noma tumatir da sai tumatir amma saboda babu hanyar mota yadda zaka shiga ka ɗauko shi ya kai a anan yake lalacewa a ka'ida inda zaki balan abin da suka noma kila wani zai iya samun ya yi noman da ya kai miliyan biyu da wani abu amma saboda babu hanyar da ya kamata a ɗauko kayan nan to sai ya kuma gaba ɗaya abin da za a sai da kayan nan bai wuce naira dubu ɗari uku da wani abu ba kin ga asara ta faru gare shi asara ta faru ga gwamnatin ƙasa tattalin arziki ya karya so babban muhimmi gwamnati ta gadar da wannan al'amari kuma kar ta taba kuskuren da yadda tsakaninta da talakawan kasa zai rushe amma kaji za ka yi kare eh, to amma kina maganar devaluation hmm, da aka ce a rage karfin naira eh, ya manta akwai alfanun rage karfin naira yanzu abin da nake so ki fahimta duk gwamnati da ta zo abin da za ta yi shine ta yi abin da talakawanta suke so mafi alheri idan gyara ne talakawa ba su yi yadda ya kamata ba ita tana da muhimmanci ta ilmantar da su abin da ya kamata a yi to shi devaluation nan kan da ake magana tambayar da zan yi na farko ko da yake ne ya kamata ba ki ansar <laughs> shi kan zamu yi devaluation domin saboda muna so mu shigo da kaya ne ko kuma zamu yi devaluation don saboda mu ba da dama a wasu su kawo kayan. a ba wasu dama su kawo kaya misali idan muka koma ɗaya eh, to idan muka dama su shigo da kaya mhm. kuma mu ma mu samu daman siyowa ai mafi yawan ta shine dan saboda bai wasu dama ne su kawo to mu dauki wannan to shine mafi alheri a gare mu ai kamar yadda ya faɗa daga farko akan cewa mu zama self reliant idan da mu dogaro da kanmu za mu damu akan sai an kawo mana kaya kawo mana kaya a wajen ba yanzu muka gama magana ba akan cewa shinkafa idan maganan gaskiya ne ma ai bai kamata kudin ta baka dubu biyar ba menene dalilin da sa za mu dubalin kuɗin mu domin saboda mu dauko shinkafa mu kawo ta Najeriya ƙara tsada ta ƙara tsada saboda menene kuma kare tattalin arziki kuma kare tattalin arziki ne tunda sai ka karya tattalin naka je ka dauko kuɗin ka kawo ka bai wani ka bude masa taga ya zo ci arzikin arzikin ka arzikin wata kasar na tabbatar miki da cewa ko bayan na faɗa miki wani ma zai ƙara gaya miki akan cewa shi devaluation ba alkhairi bane tunda in dai har zamu ce zamu yi devaluation dan saboda wasu su kawo mana wani abu ne me yasa mu ba za mu tashi da karfi da karfi in ka ce batun shinkafa kina so ki gaya mun a Najeriya ba za mu iya noma shinkafa da za mu ciyar da wasu Afirka ba har abin da ya fi wannan ma wallahi za mu to saboda haka babu dalili yi wato hajiya sai in ji ina tafasa eh. an magana rage darajin kuɗi eh. saboda wani wani bangare ne na international monetary fund wato domination don na tattalin arziki su ne suke a ƙarƙashin doctrine of morals washout suke ba ƙasashe shawara su rage darajar kuɗinsu saboda kaza da kaza da kaza a galibi kuma sukan ba da waɗannan yanayi ne saboda suna son waya baka bashi za ka baka waɗannan condition din to amma idan tattalin arziki ya girma ana rage darajar kuɗi kamar yadda china take ragewa in tana faɗan kasuwanci da manyan ƙasashe mm. to wannan fada dalilin rage darajar kuɗi da aka taɓa yi a duniya wanda har yanzu ba a yi irinsa ba shine rage darajar kuɗi da manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki suka yi a 1930 zuwa 33 lokacin da aka samu abin da ake cewa tattalin arziki great depression depression kasashe su shi wanda sai ta rage farashin ta domin a sai kayanta shi wata ta ita ma ta rage nata don a sai kayanta ya zama wannan fadace fadace ya daɗa durmiyar yadda tattalin arzikin duniya ne har aka zo aka yi yakin duniya na biyu wanda a lokacin aka yi rage rage tattalin arzikin mutane na kasashen duniya to a daidai wannan lokacin da ake wannan kira ni na duba bayanan gwamnan babban banki godwin emefele a watan june da ya shigo mulki lokacin da aka dakatar da tsohon gwamnan babban banki tsohon gwamnan babban banki duk a zamaninsa lokacin da ya gina tattalin arzikin ƙasa aka samu ɗaukakan tattalin arzikin ƙasa bai rage darajar naira ba shi kanshi lokacin da ya wannan kira gwamnan babban banki na yanzu ya yi alkawarin ba zai rage darajar naira ba ya yi alkawarin ba zai rage kudaden ajiya na gwamnatin tarayya ba ma zai daɗa girmama su ne to abin da ke bani mamaki wannan devaluation da ake kokarin ya zama abin tattaunawa a'a ba lokacin devaluation ba ne tunda ba a yi wata shida da rage darajar kuɗin ba daga ɗaya naira 165 a kan dala zuwa da da casa'in bakwai. wanda mun ga abin da ya haifar a kasuwanni iri-iri a parallel market mun gani a autonomous market mun gani a bureau change mun gani sannan kuma da ɗabi'un 'yan ƙasan ɗabi'un ƙanƙas na yi fira da wani babban mutum wani tashin talabiji ta ta fira da gwamnan babban banki in aka rage darajar kuɗin nan a kuɗaɗen kayan da zai shigo da shi zai yi hasaran biliyan hudu ɗan kasuwa biliyan hudu ƙanana aiki za su kirkira tattalin arzikin ƙasan to yana da kyau a daɗa nazarin tattalin arzikin ƙasan a daɗa gane inda ake da leakages wato inda ake da matsaloli kafin a san direction din da za a yi ma naira sannan kuma a san direction din da irin kasuwanci za a yi wato international trade abin da za mu siyo saboda manya-manyan kamfanonin nan da suke operating a cikin Najeriya yanzu suna cikin matsala wanda shi ke haifar da wannan tarnaki da naira saboda yanayin eh, ɗabi'un mutanen ƙasar wanda ba a riga an yi saitin su ba saboda haka ni a tunanina da ɗan ƙaramin fahimtar da nema rage darajar kuɗi a halin yanzu ba lokacin rage darajar kuɗi ba ne lokacin tsara tattalin arzikin ƙasar ne kafin a koma a tsara harkokin kuɗin ƙasar da haraji da kuma abubuwan da ake samarwa daga babban bankin ƙasa zuwa bankunan kasuwanci. Baƙin mu muna matuƙar godiya da gudun ku da fatan ƙasar za ta amfana. To jama'a madadin baƙin namu Alhaji Yaya Jalam, Alhaji Yishau Aliyu, alhaji kalib ismail da madina dauda wadda ta jagoranci tattaunawar ne salu garba ke cewa kasance cikin koshin lafiya ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami To a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu kuka aiko mana. Assalamu alaikum suna na babba Haruna Damba Hafa ki take ga karamar hukumar kuna kaɗe jihar Gombe. To alhamdulillah muna fata da kuma yin addu'a Allah ya sa wannan kwamiti na sake gina yankin arewa maso gabashin Najeriya da majalisa ta ke shirin kaddamarwa ya sa a yi aikace-aikace na gina wannan yanki namu da mayakan boko haram suka ta cikin nasarori da ka Allah kuma ya dafa wa kwamitin domin a gudanar da wannan aiki saboda al'ummar yankin su koma gidajensu su koma mahallansu su koma yankunansu na aikuwa domin ci gaba da rayuwarsu ta yau da kullum da kuma gudanar da addinin su Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbance dai kamar kuma ta Balija ta raba tarayyar Najeriya. Dangane da yadda 'yan ta'adda suke kai mummunan ta'addanci a wuraren shakatawa ko kuma a manyan biranen duniya yana nuna da cewa hakika ta'addanci ya riga ya yaɗu a duniya. Mafuta shi ne manyan ƙasashen duniya da ƙanana shugabanni su haɗa kai. domin a yaƙi wannan lamari wanda ya zama gagarba daukar kasashenmu na duniya baki daya da fatan Allah ya sa a kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana ba Mare Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Ya koma so fafutukan neman a sako yan matan cibo Don Allah a dinga yin adalci. Kun dinga yin zanga-zanga a Abuja kullum domin ganin cewa an sako wa'annan 'yan matan kada ku manta tsohon shugaban najeriya jonathan da shi da gwamnatinsa na pdp sun taɓa cewa sun san inda 'yan matan nan suke abokinsa na kudda kud shugaban chadi idris debe shi ma ya taɓa faɗan cewa ai sun san inda 'yan matan nan suke bugu da ƙari waɗanda fa suka kar wannan zomon suna nan fadaransu ni ina ba ku shawara cewa ƙungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni kamata ya yi su ɗauke ku yanzu kan ku je can ofishin majalisar ɗinkin duniya ku yi zanga-zanga. To yanzu kuma ga Ladin Ibrahim a yawa ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. jiya lahadi ne fadar white house ta da wata sanarwa dauke da takakkausar lafasi da ke allah wadare da harin da aka kai a babban birnin kasar burkina faso wanda ya dalilin mutuwar mutane har 29 kana wasu masu yawa daga kasashe har 18 suka ji rauni daban-daban wannan da ya faru ne a daren juma'a da ta gabata sanarwar ta ci gaba da cewa ayyukan ta'addanci da ake yi a sassan duniya ba zai sa kasar amurka ta yi kasa a gwiwa ba wajen kokarinta na yaƙi da ta'addanci a sassan duniya daban-daban tawagar sojojin amurka masu neman jirgin nan na amurka da ya ɓace sun ƙara tsawon wa'adin aikinsu har zuwa jiya lahadi jirgin mai saukar ungulu wanda ya bace a yankin pacific ya bata ne lokacin da suka karo da wani jirgin a yankin gabar pacific din a ranar alhamis inda ta gabata shugaba faforoma francis ya yi addu'o'i a wajen ibadar yahudawa a jiya lahadi wanda wannan shine ziyararsa ta farko da ya kai a wajen wannan ibada ta yahudawa kuma ya soki lamirin tashe-tashen hankula da sunan ibada ya ce rikici rashin zaman lafiya rashin adalci yana ƙaruru tautar wutar cikin al'umma don haka ya kira ga jama'a da su ƙaunaci junansu To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa da CD wanda ya bada umarni da kuma mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.